da ake yi mana mu 'yan fim gaskiya ba a mana adalci wani mutum ya je ya biya abinsa na sirri amma wani can daga baya ya ɗau bidiyon ka ya dinga tura wa jama'a gaskiya ba a yi mana adalci faɗar fa ubangiji ta duk abin da kai wallahi sai an yi maka duk wani abu da kai ka ta wani ka mutuncin wani billahi azim wannan in yayi hakuri, yana zaune Allah zai saka maka an je an yi abu don tonen asiri don tonen sirili irin na mutane mu da ma fim ba a ƙaunar mu ko tusa muka wani sai ya yi bidiyo ya ɗauka ya ya ya nuna duniya to mu gaskiya abin da ake mana ba a yi mana mutunci sannan kuma mutane suna son ransu a kanmu saboda Allah saboda annabi ko da abin nan a ce wai itance, ce dan ban tabbatar da Maryam Bos ce a jikin wannan abun ba gaskiya ba maryam bace ba kawai mahasada ne makiya yan shati faɗi suka haɗa hoto da fuskanta suka ɗau fuskanta suka tona aka editin amma wannan abun ƙarya ne ba maryam bos wannan abin shari ne kawai na mahasadanta da makiyanta wala mace wala namiji wanda ya mata wannan abu Allah isa ka masa amma wannan abdullahi azimi zan iya rantsewa editing ne kawai aka yi shi don a masuna mata a cikin mutunta ta a cikin zarafinta amma wannan abin da ake mutane ba adalci a cikinsa mu yan fim saboda Allah an maida mu mai ake cewa wannan karin maganan um, menene menene ware kowa dan Allah kowa ya dauko abinsa sai a cikin mutuncin mu a ce yan fim ne a ce 'yan fim ce saboda Allah saboda ma'aiki mu wannan abin da ake mana dan girman Allah mutane ku dinga yi mana zato na alkhairi amma wannan abin shari ne Maryam bas ba za ta yi wannan abin da ita musulma ce gaba da bayan ta musulma ce ita ba za ta yi wannan abun ba kawai dai an haɗa ne don bakin ciki da hasada mu da yan fim kawai babu abin da zan ce Allah ya ƙara kiyaye mu ya kare mu da sharrin mace ko namiji yaro ko babba na kusa na nesa wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah kai mana tsari da mugu ko muguwa yaro ko babba amma saboda Allah da an magana sai a ce MPM fim komai aka dauko duk wani iskancin duk iskancin da mutan gari suke yi ba a ganowa sai na MPM fim ga su nan wanda iskancin suke yanzu a tono ah, iskancin da suke wallahi zama da su ba za a yi ba saboda Allah saboda mu komai muka duniya da ke ta san mu sai a ce yan fim haka ake rayuwa ba kyau ma haka dan girman Allah mutane filis an filis don girman Allah idan mutum ya abu a rufa masa asiri in karfa naka in karfa wani kai ma sai ga Allah ya rufa naka amma da zarar ka banka da wani billahi azimi kai ma naka sai ya banka do na gode wallahi Maryam Post ya hakuri Allah ya baki hakuri ya hakuri ya hakuri To gaskiya jama'a abubuwan da ake wa 'yan fim ɗin Hausa jarumai mace ko namiji ba a musu adalci gaskiya. ya a ce daga ɗanyin abu an je an yi editin an haɗa abu an kawo an watsa shi a duniya don a ci mutuncin baiwar Allah a tozarta ta to hakan fa gaskiya duk wanda ya wannan abu ba wani yayi wa ba kansa yayi wa kuma kanta ta yi wa dan sanin gaibi sai Allah wanda ya fito da wannan bidiyon Maryam Boss mace ce ko namiji yaro ne ko babba Allah shine masani to gaskiya wannan abin da aka yi an yi ne don a ci mutuncin mu fim an yi ne don a ci mutuncin mu a tozarta mu to ta Allah ba ta mutum ba an je an yi editin na bidiyo ga mace tsirara kuma ba Maryam bace ba wannan bidiyon wannan bidiyon Maryam Boss musulma ce ba za ta taba aikata wannan abin da aka yi ba gaskiya ni da ga bidiyon nan ana yawo da shi a intanet raina ya ɓaci gaskiya matuƙa saboda kowanne iskanci aka ɗauko sai a ce yar fim ce a ɗan fim ne ba dama a biya zo a yi shi suka ji an danganta abin a ce ai yan fim ne za su aikata lala lala ba wannan ba yi bane gaskiya ba mutunci bane ba mutane da Allah ku dinga yi mana kyakkyawan zato ku dinga yi mana abu fi layi, saboda ya za a ce wannan bidiyon komai aka ɗauko a ce yar fim ɗan fim haba da Allah mu yan fim mu ya za mu ina za mu sa kanmu mu abubuwa gaba ɗaya sun yi wasu da mace ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wanda ya watsa wannan bidiyo in Allah ya da Allah zai mata sakayya da ya to ya nemi ya ta ya ci mutuncin ta duniya ta ga har wannan abu gaskiya shi wanda ya ko kuma ita wanda ta yi wannan abu ba ta yi wa kanta adalci ba kuma tsautsayi ne ma fa kai kanka ko kuma ke kanki wannan abu zai iya kasancewa da ke amma wannan abin da ake yi gaskiya ni ban ga mutunci ba kuma ba tsaye ba kuma ya sa muna musulmai a dinga wannan abin ma dai gaskiya ni gaba ɗaya ma ban ji daɗin abin nan ba maryam boss ke kuma ki haƙuri ki haƙuri Allah zai saka miki kina zaune da iskanci da mutanen gari suke yi wani fa wani babba ne kana ganin sa babba ne yana amsa sunan manya ga sunan muna gani kuma muna gani da idan mu muna tare da su za su yi abin wallahi wani laifin da kake yi wani laifin da mutum yake yi wallahi billahi la'azim ka ce ka ci kusa da shi ka tsaya ba za ka je ba eh ai kuma komai ka rufa mutum asiri shine a ah, haka ake eh ai ba a haka saboda Allah saboda ba idan Allah mutane a filisa an filis a taimaka idan mutum ya ba wai sai dan fim ba ko ma waye in ka rufa asirin wani Allah zai rufa naka in ka tona asirin wani kai ma Allah sai Allah ya bankaɗo naka ga sunan muna gani zunubi kala-kala wanne ne ga sunan mutan gari suna yi muna ganin su sai dai mu ce Allah ya shirye su dama faɗar ubangiji ce duk abin da gani idan ba za ka yi addu'a kai ba kai shiru da bakin ka aka ci fada alkhairi ko kai shiru aka kawai mu yan fim dan Allah saboda an maida mu wani ana maida mu ana mana canjin eh, mi ake cewa karin magana canjin ya warin fata komai aka ce sai a ce yan fim mu ina za mu sa kanmu duk wani iskancin an zo da shi sai a ce a yan fim yan fim yan fim yan fim yan fim yan fim mu ina mu sa kanmu a a haka ake dan Allah mutane to na gode da baki da sako daga bakin Ahmad Safuwan jarumi a masana'antar Kannywood. Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. To martani zan kai a zan martani zan mayar akan abin da aka ce Maryam Boss ta yi. To jama'a fa ku sani duk mai kallon wani a banza to shi ma fa banza ne. Saboda Allah saboda Annabi da abu <laughs>